Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a yau talata huɗu ga watan Fabrairu shekarar 2020. Baba Yakubu makiri ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shirin. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanan labarai. To Baba Yakubu kafin 'yan majalisar dokokin Amurka su taru a yau talata domin sauraron jawabin halin da kasa ke ciki daga shugaba Donald Trump za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar kan shari'ar neman a tsige shi shugaban. Wata kotu Afirka ta kudu ta fitar da sammacin kama tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma za ku ji dalili sannan cutar coronavirus ta halaka mutum na farko a yankin Hong Kong da ke ƙarƙashin ikon China. kanan labaran kenan a cikin shirin namu za ku je cewa ministan tsaron faransa ta bayyana shirin aika karin wasu dakarun faransa 600 zuwa yankin sahel domin yaki da 'yan ta'adda to koya jami'an jamhuriyar niger ke ji da wannan taimakon yaki dama in kana yin shi masoyinka na kama tallahi tallahi ne waɗannan mutane su kawo muna don saboda mu samu mu ga ƙarshen wannan yaƙi da ake ciki bayan haka wasu dattawa a najeriya kuma sun kai wa shugaba muhammadu buhari kuduri a kan ya canza hafsoshin tsaro na najeriya ganin irin koke-koke da kasar take fama da shi na rashin nasarar magance matsalar tsaro muna kuma dauke da ra'ayoyin masana fannin tsaron akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a najeriya lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci tun daga kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya kashi saba'in da biyar bisa ɗari na waɗanda suke shugabancin mutanen ƙasar nan basu cancance su shugabance su ba. sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ya shirya zai gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk sai ba mun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Kafin 'yan majalisar dokokin Amurka su taru a yau talata domin sauraron jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara wanda shugaba Donald Trump zai gabatar a karo na uku. Za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar. Jawaban nasu za su karkata ne kan bayyana matsayarsu dangane da shari'ar neman tsige shugaban. Jawaban sanatocin waɗanda suke a matsayin masu taimakawa alƙali wajen yanke hukunci a wannan shari'a. ba cikin bangaren sauraron karar ta neman a tsige trump inda ake kyautata zaton ci zai iya yiwuwa su sauya matsayarsu inda ga dukkan alamu kuma ake tunanin za su wanke trump daga zargin idan sun zo kada kuri'a a gobe laraba a jiya litinin bangaren 'yan democrat da suka shigar da karar neman a tsige trump da kuma lauyoyin da suke kare shugaban sun yi jawaban kammala muhawarorinsu bayan da aka kwashe mako biyu ana sauraron bahasin dangane da sharar fagen zaben fidda gwani da jam'iyyar democrat a jihar iowa wanda aka fi sani da iowa caucuses har yanzu ana dakon sakamakon duk da cewa an kwashe sawa'i da rufe rumfunan zaɓe jami'an jam'iyyar ta democrat a jihar ta iowa sun danganta jinkirin da wata matsala da ta auku a sassan jihar amma sun ce a yau talata za su fitar da alkalman zaben a yau talata ma'aikatan lafiya a hong kong sun shiga yini na biyu a yajin aikin da suke yi yayin da yankin wanda ke karkashin ikon china ya ayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus wacce zuwa yanzu ta halaka mutum 425 a ƙasar ta china kaɗai a daren jiya hukumomin na hong kong suka rufe wasu daga cikin yakokin yankin na ruwa da na kasa yayin da ma'aikatan lafiya sama da wato dubu biyu suka ajiye aikinsa a jiya litinin suna neman da a rufe ɗaukacin yakokin yankin da chinar. sai dai shugabar yankin na hong kong carrie lam ta musanta zargin da ake wa gwamnatin ta cewa sun zira ido ba sa komai um, I certainly would not agree with the uh, uh allegation that uh, we are um, sort of. Tace lallai ba zan amince da zargin cewa ba ma ɗaukan matakan da suka dace wajen shawo kan wannan matsala da ta shafi lafiyar jama'a ba. Kuma ba zan amince da zargin da wasu ke yi cewa muna fifita siyasa sama da lafiyar jama'a. su dai hukumomin na hong kong sun ce mutumin da ya mutu sanadiyar cutar wani ne mai shekara 39 wanda dama ke fama da wani rashin lafiya kuma kwanan nan ya kai ziyara wuhan yankin da cutar ta coronavirus ta fara barkewa wata kotu a afirka ta kudu ta fitar da sammacin kama a tsohon shugaban kasar jacob zuma saboda yaƙi bayyana a gabanta a yau talata a zaman shari'ar da ake tuhumarsa da wasu laifuka ana zargin zumani da laifin karɓar cin hanci daga wani kamfanin faransa mai kera makamai da ake kira thales wanda ya rataba hannu kan wani kwantiragin dala biliyan biyu da kasar a shekarar 1999 wato a lokacin zuma na matsayin mataimakin shugaban kasa a daukacin kara ana tuhumar zuma da laifuka goma sha shida waɗanda suka hada da damfara da zamba cikin aminci su da lauyoyin zuma sun gabatar da wata wasiƙa da wani likitan soji ya sa hannu wacce ta nuna cewa tsohon shugaban ba shi da lafiya ya kuma fita ƙasar waje ganin likitoci wasiƙar da alƙalin ya nuna shakku a kanta to sai dai alƙalin ya jingine sammacin kama zuma zuwa ranar tara ga watan mayu lokacin da za a sake zaman sauraron karar labaran duniya kenan aka saurara kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su ministan tsaro na ƙasar faransa da ake kira florence parley ta bayyana shirin aika karin wasu dakarun faransa 600 zuwa yankin sahel domin karfafa gwiwar wasu askarawan 4,500 gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da suka addabi ƙasashen niger mali da kuma burkina faso to sai dai ana ganin matakin ya saba wa shawarwari da aka tsayar a taron shugabannin ƙasashen g5 na sahel wanda ya gudana a jiya wato a watan jiya kenan a birnin po Ga Suleiman Mummuni Barba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. ainihi sojoji 220 ne taron birnin po ya kuduri aniyar karawa kan sojoji 4,500 ɗin da faransa ta girke a yankin sahel da sunan yaƙi da ta'addanci to amma lura da tsanantar al'amura ya sa shugaba emmanuel macron yawan su zuwa 600 in ji wata sanarwar da ministan tsaron ƙasar florence parly ta fitar a ranar biyu ga watan nan na fabrairu matakin da wani mashawarci a fadar shugaban kasar nijar asmanu muhammadu ya ce ya yi daidai yaƙi dama in kana yin shi masoyinka na kama tallahi tallahi ne waɗannan mutane su kawo muna don saboda mu samu mu ga ƙarshen wannan yaƙi da ake ciki wanda aka cilasta mu mu yi ba da samu ba saboda haka muna maraba da zuwan waɗannan sojawa da ƙarin da aka yi Sana'war ta kara da cewa akasarin waɗannan dakaru 600 za a girke su ne a kan iyakokin mali da nishar da burkina faso yayin da wani rukuninsu zai kwatse da dakarun jason sahel domin gwabza yaƙi da 'yan ta'adda sai dai matakin na zuwa ne a wani lokacin da jami'an fafutuka irin su nasiru saidu na voix de sanwa ke nuna shakku game da tasirin sojan ƙasashen waje a yankin na sahel yanda ita ƙasa faranshi ta kaciya tana kama muna bai kamata ba a ce ɗumbin hasarorin da muka samu muna samu su su kama muna tsakani da Allah ko ƙasa faranshi ko wace ƙasa ma wadda ka son kama ma ƙasashenmu to ta kama ba da wata manuwa ta ɓoye ba. a ra'ayin annabo sumaila jigo a ƙawancen jam'iyyun hamayya na frddr ɗaukar matakan inganta yanayin rayuwa da aiki ita ce hanya mafi a'ala wajen neman mafitar matsalar tsaron da ake fama da ita a yau. kowa sani sojinan mu ba su tsoro ba su ja baya ko mutane ne masu kuzari in akwai kayan aiki a garin mu ma tsoron su ba kenan bai kamata ba a ce wai su suna nan a kawo wani soji can daga horon shi ya ce wai shi zai zo ya kawo ma sojinan mu a yaki ta'adda. to sai dai asumana muhammadu na cewa matsalar ta fice inda ake zato abin nan kura ta kai bango ya hi karhin abin da ake tsammani saboda haka wannan yaƙi muna fata bayan soja waɗanda suka fito da ƙasar faranshi sojoji na ƙasashen afirka ta yamma da kuma afirka gaba ɗaya su kama ɗauki in allah da za a samu nasara a cikin wani yaƙi da ake ciki. Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Faransa ta yi nuni da cewa nan da makonni kaɗan ne ƙarin sojojin za su iso yankin na Sahel domin soma aiki gadan-gadan. dama dai a watan disambar 2019 shugaban kasar nijar isu muhammadu ya jaddada bukatar samun karin sojan waje a kasashen sahel domin fatattakar kungiyoyin ta'addancin da suka addabi wannan yanki sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mumuni barma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu To a Iran an yanke wani mutum hukuncin kisa kana aka yanke wasu mutum biyu hukuncin zaman gidan yari mai tsaho bayan da aka same su da laifin yi wa Amurka ayyukan likin asiri a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar shirar kasar. Kotun ƙolin kasar ta Iran ta tabbatar da wannan hukunci na kisa akan Amir Pur wanda ya yi wa hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta CIA likin asiri. Bayan da yunkurin baiwa jami'an ta wasu bayanai da suka shafi ayyukan shirin kera makamin nukiliyan kasar ta Iran. hukumomi a girka na shirin dasa wani shinge mai yawo a kan ruwa a can gefen gabar tekun aegean da zimmar kore bakin haure da suke shiga mata kasa daga turkiya ƙasar ta girka ta dauki wannan mataki ne bayan da ta lura da karuwar kurarar bakin haure a yan watannin da suka gabata to sai dai tuni wannan mataki janyo suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masimo morati jami'i ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international This plant could put lives at risk. I mean, building a barrier, a eh, eh, floating wall in the sea can make more. Ya wannan mataki zai iya jefa rayuka da dama cikin hadari. Shinge mai yawo akan ruwa zai kuma iya kara haifar da cikas ga masu ayyukan ceto. Kusan bakin haure dubu sittin ne suka isa gabar tekun kasar ta girka daga Turkiya a bara, adadin da ya ninka wanda kasar ta gani a shekarar 2018. a makon da ya gabata gwamnatin girkan ta tallata wani neman kamfanin da zai gina mata shinge mai yawo a kan ruwa a gefen tsibirin lesbos wanda ba shi da nisa da turkiya To ba a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. ga duka alamun shugaban najeriya muhammadu buhari bai amince da kudirin da 'yan majalisar kasa suka kai masa na canza hafsoshin tsaro na najeriya ganin irin koke-koke da kasar take fama da shi na rashin nasarar magance matsalar tsaro da ke wato da kasar take fuskanta 'yan majalisar sun yi taro da shugaba buhari inda suka gabatar masa da kudirin kuma suka wato sun yi hakan ne tare da tattauna abubuwa da suka shafi tsaro amma shugaban da bai nuna musu zai ɗauki wannan mataki ba ga umar faruk musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto shugaban majalisar dattawa ta najeriya ahmed lawan da kuma femi bajamila na majalisar wakilai ta kasa dukansu da suka fito daga ghana da shugaban kasar ba su bayyana 'yan kasa cewar shugaban kasa ya amince da wani canjin ba hasali ma matakai suke cewa za a ɗauka na karfafa jami'an da ke aiki a yanzu domin matsalar ba ta maganar sojoji ba ne ko hafsoshin tsaro maganar ta shafi dukkan sha'anin tsaro na kasar kamar da suka bayyana manema labaru alhaji tanko ya kasa yana ɗaya daga cikin shugabannin tsakanin kungiyar dattawan arewa ta najeriya wanda kuma ya bayyana min cewa lalle matsalar tsaro ta su kukuce ma kasar tsakanin shi shugaban kasar da kuma hafsoshin tsaro na najeriya wanda yake cewa jami'an tsoron lokacin ya cika na aiki shi ya kara musu lokaci da fatan wata za a samu magani wannan matsalar ta dame lokacin da ya kara musu zuwa yanzu ya isa in za a samu magani a samu in ba za a samu ba ba za a samu kuma ba a samu ba to ba sai canji dabara ba kuma da Allah 男什么也不可以去挣钱，是吧？他会的，理解了。 amma dai shi a zuciyarsu ya san cewa jama'ar kasa sun damu tun daga wakilansu har sun zo majalisa su yi magana a kan wannan lamari. to amma kai ka yi jawabi inda kake nuna damuwarka cewa da shi da shugabannin tsaron nan kamar dabara ta kare masu me kake nuhi da wannan wani karin haske za ka yi akan wannan. ai shi ta dabarar ita ce yana tsammanin za su maganin lamarin yasa lokacin da ya cika ya kara musu lokaci mutum ya cika ka tsara masa lokaci akan aikinsa ba fata kake yi ne maganin abin da ya kama to zuwa yanzu ba a yi magani ba jami'an tsoron nan shugabannin jami'an tsaro ba su maganin abin ba har tun jama'a ta ko suke magana yau ta zama ruwan dare a yan majalisa su yi magana a kai to kuma in ya ce ba zai canja ba kuma wannan ikon ne amma canji da yi ko ku kara musu lokaci da yi bai biya bukata ba to amma kamar ganawa da aka yi tsakanin shi da wakilin al'ummar kasa wato shugabannin majalisar kasa ta fito fili sun gabatar da wannan kuduri da suka yi a gaban majalisa cewa ya sauke su ya naɗa su sababbi sun hito sun yi bayani ga manema labaru cewa ba a tabbatar da hakan zai yiwu ba kuma yanzu haka suna tattaunawa a wannan magana da nake da kai shin ba ganin kamar babu alamar zai yi wannan canjin idan bai canji ba me kake ganin zai iya faruwa ga ra'ayin 'yan ƙasa game da yadda ake mulkin ƙasa da ɗaukar shawarar jama'a. Ba shi dai shugaban ƙasa zaɓen shugaban ƙasa zaɓen zaɓen kuma yanzu ya tabbata cewa jama'ar ƙasa suna kuka da cewa harkar sha'anin tsaro ya tabarbare kuma shi da kansa ya nuna haka cewa ya yarda da haka ne domin ya naɗa kwamiti wacce ya sa shugaban 'yan sanda wuce shugabanta a kawo shawarwari yadda za a yi maganin abubuwa da suke damun sha'anin tsaro a ƙasar nan to ai ya kamata a ce shugaban ƙasa ya saurari koke-koken jama'a don su suka zaɓe shi. Alhaji Tanko ya kasai kenan daya da cikin shugabannin dattawan arewacin najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa yayin da kalubalen tsaro ke ci gaba da daukar sabon salo a najeriya masana harkokin tsaro na kasar na ci gaba da bayyana hanyoyi da kuma matakan bi domin kawo ƙarshen matsalar rahotanni dai sun nuna rayuka da dama sun salwanta a cikin wato watan farko na wannan shekarar 2020 dangane da rashin tsaro a najeriya ga rahoton mahmud ibrahim kwari akan ra'ayoyin matsana tsaro Mala Awalu min iya masani kan ɗabi'un mutane masu aikata miyagun ayyuka na cewa. Ƙididdiga salo-salo ne akwai ƙididdiga ta masana akwai ƙididdiga ta ainihin su kansu wanda suke gudanar da tsaron sannan akwai ƙididdiga ta 'yan jarida akwai ƙididdiga wacce take kuma ta mutanen gari waɗanda labari ake ji irin ta wajen masu shayi to amma abin da doka ta yadda da shi bayanan da aka bayar waɗanda aka je aka shigar da su hukuma ta san da su unreported cases kuma cases ne wanda suke faruwa hukuma ma ta san an yi ba ba mata da labari kuma a kowane lokaci in ka duba kididdiga za ka ga cewa on reported cases din nan yana fin reported cases yawa amma Mejo Hassan abdulazim taya ya ce tsaro lamari ne da ya dogara kacokan akan tattara bayanan sirri a don haka yana bukatar haɗaka. A duk abin da za ka yi kana neman bayanai na sirri su waye kuma wanda za su baka wannan bayanai na sirri in ka ce wannan DSS to DSS din za ka duba mutum nawa ne kaga dai duk wasu area da kake zata ba za ka ci duk gaba ɗaya za su yi kabarin wayannan ba saboda su ma karshen ta suna da matsalar rashin ma'aikata sannan idan ka dubo ka zo ka bar local vigilante wato wa'annan jami'an tsaro wanda muke da su a cikin al'umma su ma baka kira su sun baka wani bayani da ya dace ba to kaga ba za ka ci nasarar wannan abun nan din ba saboda su a kowane lokaci kasar su ce tare suke da mutane sun fi ka sanin wasu abubuwa saboda ka sai ka nemi ta wajen su so dukko abun da za a yi wannan abu ne da ya shafi kowa da kowa shi kuwa major general salim maina mai murabus na cewa ai komai a duniya yana da bukatar gyara ya kamata idan aka ba da dan tsawon lokaci sai a zo a sake yin tilawa a sake yin tishi a gani ina ne ya kamata ake tafiyar hawainiya ina ne ake bukatan gyara ina ne ake bukatar sabon salo ina ne ya kamata a kara himma ina ne ya kamata a sa kuzari yaƙi na cikin gida ɗin haka take sai ka kama wannan garin ka wuce ka can gaba sai kuma zayo ta baya a zo in ba tsaro ba zaman lafiya ba ci gaba siyasa ma ba za ta yiwu ba saboda haka babban hatsari ne sa siyasa a harkokin tsaro. sai dai mai sharhi kan lamuran yau da kullum kwamar ya shu'aibu ungogo na alakanta rudanin tsaro da najeriya ta samu kanta a ciki da gazawar shugabanci lamarin nan gazawa ce kawai ta shugabanci tun daga kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa gwamnatin tarayya kashi saba'in da biyar bisa ɗari na waɗanda suke shugabancin mutanen ƙasar nan ba su cancance su shugabance su ba na farko ba su fahimci ƙasar ba kuma ba da gaske suke ba ma su kansu su suke taimakawa wajen lalacewar tsaro da jin daɗin al'umma wallahi tallahi in ba a yi maganin rashawa da hanci gaba ɗayanta ba har abada ba za mu fita daga cikin matsalar tsaro ba ga misali rashawan nan da cin hanci da rashawa ai ya samu asali ne yayin da wasu al'umma suke so su mallaki dukiya domin su shugabanci mutane ta koyaya. Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko agogon na cewa karfe goma ne da minti goma sha takwas na safe ga kuma shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki kashi na biyu, wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasunku suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi da wasu manoman rani da suke da gonaki a Bugari a jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. a wannan makon ma manoman dai sun ci gaba da bayyana masa irin kalubale da suke fuskanta a ayyukansu na noman rani inda suka kuma buƙaci gwamnati ta kai musu ɗauki ga dai ci gaban tattaunawar tasu. barka da rana barka da to da wani ke magana suna na zufu garmuwa ga ka na kaka a wannan noman damuna kake ko na rani a noman rani ne ko da yake ina yin duka to ga kana wannan noman rani aka kama kina yanzu eh ah, ya sunan wannan waje da kuke noman rani yanzu wannan gurin nan ana ce ugari amma ɓaure ne hmm. wajen kwantena wato nan kuke noman rani eh me bambancin noman rani ne da noman damuna a a gaskiya noman rani an fi samun amfani ko ta ina ko ta ina sai dai in mai shi bai kulawa ko kuma bai samu tallafi ba to menene matsalar noman rani ne matsalar rani noman rani shine idan baka da inji ba zai yiwu ba idan ba kana kusa da ruwa ba in baka da karfin yin bohol kuma ba zai yiwu ba idan baka da taki da maganin feshi don akwai kwari iri-iri da su fara yanzu kuna fama da kwari kenan da fara na kwarai kuwa in ka duba ta hannun damanka hannun hagunka za ka ga ana feshi yanzu haka da zaran ba ruwa a cikin dumban nan to shi nan fa amfaninka ya kare domin fari za su shiga su cinye kamar kuma noma na nan ya kuke dangane da wannan matsala na kwari da ya kuke fama da shi akwai wahala akwai wahala yalla wai to kamar tallafi su hukumomin eh, noma a jihar nan ta adama take muku dangane da wannan matsala kun taba tuntuban su a sun san da gurin nan ka gani ba a gaskiya ana wasa da noma da yake a bugare bugare nan zai iya fidin adamawa da kanta da abun da take fitarwa noman rani amma kowa yana yi na karfinsa ne za a zo a nan a ce a'a ku taru ku yi mitin a'a ku yi cooperative a'a ku yi kaza kaza za a kawo tallafi za a yi abin nan amma ba ma gani to ba da kungiyoyi ne watakila koko don ana cewa gwamnati tana ba da taki tana ba da sanansu kuma gashi kuna kuka muna da muna da kungiya ya lawai muna da kungiya chairman namu shine joro gugare da ake gaya masa a suna an kawo tallafi baya wadaci mutane biyar muna da kungiya mun san wayanda suke kungiya mun san mu mun san ai in ka juya za ka ga mata suna, cire iri anan za su je da shi a nan ba namiji ba na mace kowa yana kwazo yanzu kamar da ma tambaya ne me kuke so gwamnati ta muku ko manoma da ke wannan waje na bogare to daya magana a taimaka mana mu samu yi sinking boreholes a taimaka mana mu samu iri ingancece mu samu maganin kwari da maganin ciyawa idan muka samu wannan muna bukatan taki muddin mun samu haka kowa zai sha mamaki abun da zai fito daga bukari ah, so tare ta da wanda bai san noma ba ah, wani ke cewa ba maraya sai rago yanzu kuma gwamnati ta ce za ta tallafa wa manoma da abun a nemi shawarka daga wanda ba sa harkar noma me zaka ce musu yanzu haka noma da ake yi duk da cewa mu yi nisa da sanin abun na noma eh, eh, eh, techniques na noma magana ne kawai na takarda akwai malaman malaman gona da ake cewa extension workers a tura extension workers su zo suna nuna wa mutane a'a kai kana yin haka ba ba haka ba a yaro ba haka ba ga yadda ake yi su yi demonstration farms a nan don kowa ya zo ya duba eh? gonakin gwaji kowa ya zo ya gani don in mutum ya ga nashi bai yi ba zai zo ya tambaya akai akai wannan za a gaya mishi abun da yake faruwa amma kowa a nan yana ko iliminsa na kansa ko irin ta gargajiya to muna godiya na gode na gode Baba barka da warhaka. Yawa barka da warhaka. Sunan baba? Sunna Yakubu Tije Karaza. Ah to gashi na ganka a nan me ka zo yi a nan ne? Na noma. Noman me? Noma rani. Noma rani. Me yasa kake noma rani baba? Ah muna son kwarai talauci a Nigeria. Ka so koyi talauci eh. a Nigeria da san su. Kwarai. Me da me kake noma a nan kuma me ake noma a nan? ni na noma masara na noma wake suya da shinkafa eh. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakilin ibrahim abdulaziz da ya tattauna da bakin namu sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti muhammad hafiz baballa nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu noma da arziki noma na muhammad hafiz baballe yanzu kuma ga kaɗan cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Dr. Engineer Mai Gero Makeri Kwantagora ya ce Assalamu alaikum ve Hausa gwamnatin Najeriya wannan dogon barci da ta yi game da tsaro to wallahi ya yi muni Allah ka muna mafita yanzu ba birni ba ƙauye kullum sai an ɗauki mutane. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Namairu Umar Makera da Yahaya Dano Azare suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum ve Hausa da Allah ku ba mu dama mu yaba wa gwamnatin Amurka a bisa ɗaukar alkawalin wa Najeriya da dala miliyan ɗari uku da tsohon shugaba Sani Abasha ya waware ya kai aji a ƙasar. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya sa gwamnatin Najeriya za ta yi ayyukan da talaka zai gani a ƙasa da waɗannan kuɗaɗe amin summa amin. Sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga mutawakil Gambo shugaban ƙungiyar doka ina mafita ya ce salam biyu Hausa hakika matakin hana sana'ar ashaba a jihar Legas da hukumomin jihar suka ɗauka ba zai haifar da ɗa mai ido ba saboda hakan ba ƙaramin jefa masu sana'ar ashabar a cikin mawuyacin hali zai yi ba da fatan masu ruwa da tsaki a al'amarin za su ƙara nazari akan batun saƙonmu na gaba ya fito daga alhaji mele yusuf ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin fara jigilar fasinja daga kaduna zuwa abuja a jirgi mai saukar angulu saboda cabewa tsaro abu ne mai kyau amma yaya za a yi da talakawan da ba su da kuɗin biyan jirgi sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga salihu isa fana tare da nafa'atu muhammad muhammad da shiyar na ƙaramar hukumar kamba da ke jihar kebbi najeriya suka ce assalamu alaikum bai hausa hakika soke zaben ƙasar malawi da wata kotu ta yi hakan ya yi daidai ganin cewa zaɓen ƙasashenmu na afirka ya zama naɗi da kuma haramtaccen zaɓe ba tare da an ba al'umma abin da suka zaɓa ba da fata allah ya sa yin hakan kwalliya ta biya kuɗin sabulu mun gode voa sai kuma saƙon na ƙarshe fito daga abba sa'ad mahuta ya ce salam bai hausa da fatan kuna lafiya ya ce a yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya da ta haramta farauta da cin biraye da karnuka da ma kananan dabbobi da ka iya kawo mana cututtuka a kasar mu domin tabbas ta'amuli da irin waɗannan dabbobin ne yasa cutar lasa ta yaɗu a kasar mu Najeriya da take ta kashe mutane da fatan kira na ya kai kunnen gwamnatin kasar mu Najeriya to madalla a gaida Abdulaziz Adili Turo sannan ga mahmud lalo kuma ya dawo da takaitattun labaran duniya kafin 'yan majalisar dokokin amurka su taru a yau talata domin sauraron jawabin halin da ƙasa ke ciki na shekara-shekara wanda shugaba donald trump zai gabatar a karo na uku za a ba sanatoci dama su yi nasu jawaban a gaban zauren majalisar jawaban nasu za su karkata ne kan bayyana matsayarsu dangane da shari'ar neman tsige shugaban jawaban sanatocin waɗanda suke a matsayin masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci a wannan shari'a ba sa cikin bangaren sauraron karar ta neman tsige trump inda ake kyautata zaton cewa zai yi wuya su sauya matsayarsu inda ga dukkan alamu kuma ake tunanin za su wanke trump daga zargin idan sun zo kaɗa kuri'a a gobe laraba a yau talata ma'aikatan lafiya a hong kong sun shiga yini na biyu a yajin aikin da suke yi yayin da yankin wanda ke karkashin ikon china ya ayyana mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar coronavirus wace zuwa yanzu ta halaka mutum 425 a kasar ta china kadai a daren ji hukumomin na hong kong suka rufe wasu daga cikin yakokin yankin na ruwa da na kasa yayin da ma'aikatan lafiya sama da dubu biyu suka ajiye aikinsu a jiya litinin suna neman da a rufe daukacin yakokin yankin wato a hong kong to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da muryar amurka musamman ma mahmud dalo da ya karanto labaran duniya sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato julie gresham da kuma injiniyan mu na wannan lokaci de santos baba ya ku makiri ne daga nan washington dc da sallama da ku sai an jima amma a dakacin shirin yau da gobe.